أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين kuna zato ne ya ku muminai za ku shiga aljanna ba tare da wata jarrabawa ba da yin haƙuri wanda shine haƙiƙanin masu jihadi saboda Allah da masu haƙuri a kan bala'in da ya same su a yaƙin suke bayyana